wani jama'a assalamu alaikum wani ina godiya ina kuma fata Allah ya taya mu riko ubangiji Allah ya sa yin Allah ne Allah kuma ya ci da mu gaba Allah ya sa mu karbi jami'a mutane su ga iya kokarin mu Allah ya nasara mu farma annabi da alƙur'ani amin assalamu alaikum